Ito eh, ai muskila na da kai. Eh, ku zo min guntattakin duwatsu. Zubbura guntu guntu duwatsu ba ku zo zakara ba. Shi ne aka ta aiki ai, aka ta aiki, aka ta zuba sai da aka yi lero. Sai da aka yi aiki. Yanzu ba kuna nan ba sai kun cika su to da masara. Hmm? idan kuka yi tsira guda ɗaya za ku yi ta jerawa hatta idan sawa bil fauki idan tabda'u jadida to haka Allahumma illa narju Allah ya zane, fa innahu idza zama tufsiduna eh, al-baita لأن بيت القديم انشق من شقه البصرة رامت فذهب فشكت to kakkuza wanda in kuka zana yanzu ya rushe za ku biya hatta idza sawa to فمن خلال هذا النص أو أن النص القرآني يتبين لنا أن ذا القرنين قد قام جيوش الجهاد المقدس فقد قاد بس يعني نتي قال ba mamaki ranar ni kaɗai nake sai hawa babanka ya tashi shi ma bacci ke kada kada jihadi ya ja rundunan jihadi al-muqaddas wa qama bi a'mal fatahi yayi aikin kawo nasarori addini ala takin wasihin asassa masu yawa kaga kenan addini zamanin sana da rai ba wai addini ce yi na karantar da ‘ya'yana ya isa to bai isa ba, na karantar da ƙabila mu na tsaya na karantar a ce bai isa ba dole ka saki jiki ka kyautata mutane har ta inda za su zo da kansu a haɗu ko ƙara yawa kullum a gauri na annashuwa na girma na haɓaka na haɓaka wani bai iya zuwa da ko ɗaya ba kuma wahadahu illa annahu yajidu an yaluma ghairahu izahaba yaqulu ahlu zarqo idza ja'u yafirruna hal ahlu khujiba lakin laysa ahlu khujil ahli bal ahlu siranin khuji eh, ahlu siranin khuji لا لا يزيد ولا ينقص بل هو جامد أكيد أكيد أليس كذلك ظفر هو عكيم لا يلد هل رأيت ابنه جاء به من بغي وجاء به من كوجي لا هو وحده مجرد لا يلد أكيد ke eh, gana afdalu minhu ajaba fa ma tar walad ji da an jada mata ni ta kin in cikta da ka do haya haya ayu wace kawai annashi wace kawai ya musulun ta fada ya babu ayi ya juya ya har sai bai dangana da bango. Ukuba ne, ukuba ta bunu na ne, da yi ko daga daga sai da ya zo bakin teku. Ya ciro takobi ya sari teku, ya ce Allahu Akbar, Allah da na san akwai ɗan adam a bayan ruwan nan da na tsallaka na kai wasu musulunci. ya saki ya saki yaransa ake ta ku koma na zuwa ya ebe wasu yan jama'a malam suka yi masa ta kofa da gusa kashe shi a jira shi za ake ce baki bai da addini Allah malam cin amanarsa suka yi amma ya ci nasara nasara ba sai ya saki shi sa wannan ya isa na baya ba za ka yadda da mutane ko ka ci nasara cikin wanda kake cin nasara na wanda ke da su a suka yaka sai dai kawai ka zauna iya mutuwa ko zo he zana kun ila al-mauti faqad makkana Allah al-asbaba Allah ya ba shi hanyoyi fi nasr dinillahi fil ardh wa وامتدت futuhatuhu da fatuhohinsa sun ci gaba hatta balaga a ƙasar mamura sai da je ƙarshen inda a yake min jihatil garbi magarbi shamsi wa da raka ismar lafi ya tsale ulailu fihi ya samu wurin da ainihin ya azamun lailu fihi dare ya fi yawa a wurin a ranar kaɗan take bayyana can dare ya fi rana yawa yamma kaɗan ranar take fitowa sai dai takan fito cikin zafi ta faɗi cikin zafi eh, ta garbu shamsu fihi sari'a rana na faɗuwa dauri wa hiya fi aini hama hama'ati cikin ruwa mai zafi aini wa waje ta hunaka aqwaman ya samu mutane na eh, fada'ahum ilallahi. fa'azzaba man kafara minhu ya ladabtar da wanda suka kafe shi daga cikin su ba yadda za a yi ayi addini babu jihadi jihadi dole ne al jihadu madin ila qiyam sa'a wa ahsana ila man amana ya kyautata ya karfafa ya gina wanda suka yi imani ثم توجه شطر المشرق الشمسي ya bi ɓangaren kuma makullan rana nan ma ya danna yana jihadi yana musuluntarwa hatta balaga a ƙasar ma'amura min jihatil mashariki na mafi kudu wa darakal kisma ya tadda kashin duniya anan allazi ya azamu fihi nahar wani ya fi dare yawa a area su kuma rana ta fi yawa fada'ahum ila Allah فعذب من كفر منهم وأحسن إلى من آمن ثم توجه إلى أمكنة آهلة سنة ينفي ذات قبض مصر أريوة ولند إكل سكنة جماعة بالسكان من المشارك حتى بلغ بين السدين سيدي كي تكالين وصدوا كوكو وأقام حاجزا يسرى كتنجر بين بعض سكان تلك البلاد وبين قبائل يأجوج وماجوج الشريرة ودعا إلى الله ونشر دينه يا شيخ me ka gani me ka karanta